ala umar ke ra'ayin ka dubu daya jiran da ya kusa mai shugaba eh. shiga mu ka ci gaban ba matasa na wannan yankin kuma shugaban alfahari da muke da kai na yadda kake bamu gudunmawa sosai ma kuwa kuma <laughs> gudunmawa ba zai taba karewa ba ni na ina raye saboda kawai na rantse da Allah matashi na matasa kenan eh. ban taba ganin jajjace wato matashi wanda yake da burin ya ya taimaki talaka ya janyo kowa a jikin shi in kamar da Juman shugaba ba haba kai kun ana maganar ma matasa na matashi ai babu kamar shi to ka gani anan jihar Kaduna babu kamar shi to ka gani wallahi bamu da kamar shi to na ce me zai hana abinda muke tunani mu ƙara zama kai da mu da dattijai ganin cewa mun ƙara janyo hankalin shi a wai da tunani kake ko kuma a'a zai yiwu ne ai abin da ya yi shi ake yi ai mun kaga muna tallata mutum to ya mana ne mun kuma shaida ko ba gaskiya ba kware kuwa kuma dole mu gaya ma waɗanda ba su sani ba mu sanar da su in ba ka sani mu ƙara sanar da kai sosai yawa don haka kawai duk abin da ka shirya akan tafiyar shi ni a shirye nake na ba da goyon baya ɗari bisa ɗari haka kuma don ƙara ba matasa su ma shawara da su bi shi don shine jajirtacce kuma shine wanda muka mata mu tsayar da an ce juma'a da zai kyau tun daga laraba ke gani ta ya bani mamaki ya bani mamaki kai tun daga wannan katafare makaranta da ya gina abin ya daure min kai ka san ni inda yake yake faranta min rai oh. kawai idan naga ana sauka alqur'ani na gan shi ya zo ya ba makarantar islamiyya tallafi kwanaki wani tallafi da ya bada na yantse da Allah na dauka gwamnati ce to ka gani haka ba kuma ka duba kana ji da ya je gidan marayu na ga an soke ma marayu abinci abinci na ce wannan mutum ya gama ya riga ya siya da ni wallahi ya siya da raba abinci lokacin corona <laughs> eh ka duba lokacin azumi gida gida a ba raba abinci sannan a ba kuɗi bayan abinci na ce fa ne eh, wa zai iya irin wannan to na ran da Allah da za mu samu irin irin Alhaji Usman shugaba kuma guda goma a Najeriya ina ji Allah malami talaka ba zai kuka ba Na ji ilmin malami mm, eh. to matasa nan da ya dinga iban su yana sai masa yake na to ka gani karshe ma sai ya ba ma kyauta eh ce ya ba ma kyauta ji Allah Hmm, kai don haka me shirin ka me shawarar ka shawara ta ko shiri na shine kuma dan jima karfe 8 na dare na je na yi gangami na tara matasa ga baki ɗaya dijai na ce to za mu ƙara zama akan Alhaji Usman <laughs> shugaba in dai akan tafiye shugaba ne Alhaji Usman ba ni ba zan jira wani takwas ba yanzu mu tafi da kai kawai hmm, to mu ce kawai abin da za a yi yawa duk abin da za a yi Usman shugaba shi ka gwanin mu kan ayyukan da kai mi eh rubun babban mu zai tambari je ka sama azurci ba kai kai na ka kadar o'o gurin kyauta ma mota ka bani ka fi su da ka kira ni kaduna anan ka karya kaddarin